sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na bakonmu na mako a tashar wato tashoshin yanci na liberty tv da kuma radio mita 300.1 a tashar yanci hausa zalla barkamu da wani lokaci barkamu da sake saduwa suna na shafi suleiman kuma a wannan mako muna tare da babban bako wato professor dr abdullah uba adamu farfesa a fannoni daban-daban wato fannoni biyu farfesa ne a fannin wato kimiyyar ilimin kimiyya da kuma wato bangaren da ya shafi harkar kafafen yada labaru da kuma al'adu na jama'a farfesa uba Abdullahi uba adamu wato shine kuma wato vice chancellor ko shugaban jami'ar da aka fi sani da jami'a jami'a budaddiyar jami'a kamar yadda ake cewa wato national open university eh, ta nigeria a barka da kasance da mu professor eh, abdullahi ba barka mu da yamma na eh, ina fata kudu da da yake ban samu abin da da kyau ba amma na san akan kira ta budaddiyar jami'a da farko da na zo nan jami'ar ana ta faɗa a labarai an naɗa ni shugaban jami'ar karatu daga gida <laughs> to sai da na shiga kafofin yada labarai na ce a ba jami'ar karatu daga gida ba ce eh. buɗaɗɗiyar jami'a ce ai wani ba daga gidan yake karatun ba daga wajen daga ofis ɗinsa yake karatun saboda haka sunan jami'ar shine buɗaɗɗiyar jami'ar najeriya saboda da muka je university a open university of sudan sai muka rubuta jami'atul maftuha fi sudan to saboda haka mu ma eh, jami'atul eh, maftuha fi najeriya so shi muka mai da ita buɗaɗɗiyar jami'ar najeriya a to gaba mu shiga cikin tattaunawar ka'in da na'in na faɗi kaɗan daga cikin abin da na sani game da wato mukamai ko wato matakin da ka kai a fannin ilimi wani farfesa a fannoni guda biyu zan so kai wa masu kallon mu da ƙarin haske game da takaitaccen tarihin rayuwarka to ni dai an haife ni a tara da da hamsin shida a daneji kano a jihar kano saboda ka ni ba dan kauye bane ba daga wani kauye na fito ba ko wani abu daga cikin garin da ne daga cikin cikin cikin birni aka haife ni anan kuma na girma to na je jami'ar Ahmadu Bello na yi karatu na gama 1979 na karanta science education science education shine kimiyyar horar eh, koyar horar da malaman kimiyya so yadda za koya malaman kimiyya yadda za su koya yara kimiyyar ilimin kimiyya to abinda na karanta kenan da na gama aka dauke ni aiki a jami'ar bayero a watan yuli 1980 to daga nan na zauna a jami'ar ina ta aiki na dai a nan jami'ar a matsayina na malami ina tafiya a hankali a hankali har allah ya kawo mu 1996 sai na lura cewa a lokacin ana yawan cece kuce a kafafen yada labarai akan wayoyinsu marubuta da suke rubutu na alfasha suna rubutun abubuwa marasa daɗi marasa kyau to sai hankali na ya fara karkata akan irin wannan wannan wani rubutu ne ake yi da yake bata mutane rai to sai na ga cewa a ai rubutun nan akan soyayya ne akan adabi labarai ne na na soyayya da ake rubutawa hikayoyi na baka wanda maza da mata ne suke rubutawa ba akasari mata ne suke rubutawa kuma kasan kusan duk gaba su akan soyayya ne to wannan ne ya janyo cece ku ce din saboda shi bahaushe baya son a fito da sirrin boye a fito da shi fili soyayya abu ne wanda ya shafi sirri na mace da namiji ko halal ne ko haram ne abu ne dai wanda yake a boye hadisai da yawa sun nuna cewa ba a son ka fallasa irin wannan abubuwan da suka faru to sai haka malamai sai suka raja da yawa akan irin wannan marubutan to wannan ne sai sa na fara zama ina da sha'awa in ga menene karo aran gama tsakanin hanyoyin sadarwa saboda hanyar sadarwa ce ta kawo wannan da kuma ɗabi'u da al'adu na mutane takamaimai musulmai shine ake cewa media and cultural communication abin da yake kawo wannan tarzomar to 1997 Allah ya sa na zama profesa a wannan fannin na science education to a lokacin shekara ta 41 sai na ga cewa idan Allah ya ara min rai zan kai shekara 65 lokacin da zan ritaya daga jami'a so ina da ragowar shekara 24 to ba ni da niyyar tsayawa a nan fannin da nake shekara 24 saboda gani nake na riga na yi duk abin da zan iya yi a wannan fannin so nake kuma in yanzu in kauce in amfani da dabarar da na koya in shiga wani abu daban to wannan abin da na gani ana yi a 1996 ko cece kuce din shine na ce to bara in faɗaɗa in je bara in nemi marubutan nan bara in nemi malaman nan in ji wai shin me ake rubuta ne me ya kawo wannan abin to da ne nazarin littattafai da yawa sai na ga ashe kawai ta ake cewa ina son ki kina so na shikenan babu wani abu babu wani maganar jima'i babu wani maganar rike hannu babu wani maganar sumbace sumbace duk babu kawai dai yaro ya rubuta takarda ina son to shi bahaushe a rayuwarsa gani yake cewa soyayya abu ne wanda yake dole ya kai ga jima'i to saboda haka idan aka fara magana soyayya to fa za a dire akan jima'i shi yasa za ka ga cewa ko lamirin da ake amfani da shi na nuna soyayya ya bambanta da mace da namiji ba za ka taba jin namiji ya ce da namiji dan uwansa ina son ka ba sai dai ce ina kaunaka ba kuma za ka taba mace yar uwar tana cewa da yar uwar ina son ki ba sai dai kawa ina kaunaki da zarar namiji ya ce da namiji ina son ka to an shiga eh, an shiga wata fasara ta daban saboda ita wannan so din ana kyautata san cewa so zai dire ne ga jama'i so shi namiji ba zai ce da namiji ina son ka ba sai dai ina kaunaka idan ku namiji ice da mace ina kaunaki sai ta au wai duk wannan wahalar da muke yi akan kauna ya tsaya ashe ba so na kake ba meye kauna to kaga ita ta ana ta fahimtar cewa sannan dole kai ga aure to wannan ne nake jin ake isa ake ta cece ku ce akan eh, ake ta takaddama akan wannan ban ni ban damu da da gaskiyar abin ko rashin gaskiya daidaito ko rashin daidaito ba abin da na damu da shi shine matasa hausawa suna karatu an ce ba mu da ɗabi'ar karatu eh, ɗabi'ar karatu ba mu da ita ni kuma gani nake wanda duk zai farka da safe ya ɗauki ƙur'ani ya karanta yana da ɗabi'ar karatu wanda zai karanta bible yana da ɗabi'ar karatu saboda haka ɗabi'ar karatu ba abu ne wanda sai ka karanta novel ko ka karanta chemistry ko ka karanta physics ba in dai zaka karanta wani abu a kullum to kana da ɗabi'ar karatu kuma duk najeriya duk najeriya babu wata kabila da ta fi hausawa ɗabi'ar karatu to da kai wannan bayani um, kamar da ka bayyana babban kalubale ne a yankin arewacin najeriya musamman tsakanin hausa a kabilar hausa misali batun da ya shafi wato tasirin rubuce-rubuce da kuma irin waɗannan fina-finai da ake yi waɗanda da yawa ana ganin sun ɓata tarbiyya da kuma al'adu ko kuma da matsaya ta addinin musulunci a mafi yawancin lokuta an samu takaddama wanzu lokuta can akan kalle su a matsayin mutanen da suke yaɗa wata badala da sauransu a wannan bincike da kai eh, shin ya tabbatar da hakan koko dai hasashe ne mutane suke ai hasashe ne ake tsammanin cewa hakan za ta faru ai magana ta gaskiya shine wanda duk kaga ya lalace dama ta lalatacce ne duk wanda ya lalace babu wani littafi da zaka karanta ya sa ka lalace babu wani fim da zaka gani ka sa ya lalace babu wata waka da zaka sa ka ji ta sa ka lalace saboda babu wani bincike a duniya da ya nuna eh, eh, dangantaka kai tsaye tsakanin abin da ake sarrafawa a hanyoyin labarai da kuma gurɓacewar al'adar mutane babu babu wani abin da ya nuna wannan duk wanda kaga ya lalace ya lalace ne saboda dama can lalatacce ne bai da tarbiyya amma akwai mutane za su zauna su saurari waƙoƙi za su ga fina-finai na fatsama ma wannan da ake kiransu blue film za su ga wayannan amma ba za su fito suna wa mutane fyaɗe ba mutane za su ga fina-finai da ake harba-harba ake kashe-kashe kaga wani yana jin daɗin ma ya ɗauki bindiga an gargaza mutane gashi nan duk sun faɗi jini na zuwa a su amma wannan ba zai zama masa sila ya zo dinga kashe mutane ba za ga mutum ya ɗauki wuka a fim ya yanyanka mutane ya yi kaza amma wannan ba zai zama masa sila na cewa ya zo ya yi irin wannan ba Bana mu baka misali Tom and Jerry duk wani wanda yake matashi yaro ne ya san Tom and Jerry Tom and Jerry din nan fa sun fi shekara 60 ana yin su kuma a ciki duk wata keta da ka sani a duniya tana kan tom and jerry za ga an shirya keta ka ga shi tom wani ban san waye tom din ba amma da mage ne da bera suke ta yi za ga wani lokaci eh, magen nan an ta motsa kamar bata da hanji ma za ga ta faɗo daga sama za ga wani kai keta da iri iri shi kuma beran yana mata dariya ai ka ga wannan zanzarin tun keta ne amma ba wanda ya taba cewa a daina nuna yara wannan saboda in suka gani za su kwaikwayo irin wannan to ka bai da tasiri saboda wanda ya lalace shi ya lalace ta wasu suna gani cewa har yanzu akwai um, wato ƙasa a gwiwa da mahukunta suke musamman idan aka lakari da irin tasirin da waɗannan kafafe na sada zumunta suke yi wajen wato yada rashin jituwa tsakanin uh, al'ummu uh, wato nuna batanci da haifar da tarzoma tsakanin jama'a da lalata uh, wato da sanya kabilanci da kuma abin rikicin addini da sauransu da ake gani shin menene ra'ayinka kan wannan kana gani yunkurin da ake ce na ganin an tantance ko ko an tsabtace yadda ake amfani da waɗannan kafafen eh, sada zumunta eh, abinci ne abin da ya kamata a yi koko menene ya kamata a yi domin ganin an tsabtace harkar yanzu menene laifin facebook menene laifin whatsapp menene laifin snapchat menene laifin instagram menene laifin littafi yana ajiye ko menene laifin bindiga tana ajiye menene laifin wuka tana ajiye duk waɗannan abubuwan hanya ne na sarrafa abu ba za su yi tasiri ba sai ɗan adam ya ɗauke su ya sarrafa su to ashe ba su adda laifi ba wanda ya ɗauke su ya sarrafa su shine mai laifin saboda haka facebook in daga nan facebook tana cikin kwamfuta ka sai ta zauna shekara ɗari kai yadda ka sarrafa ta whatsapp yana nan sai da ka sarrafa shi saboda ka zaɓi naka ne ka je inda ake da masu muna na su yi mai kyau eh, mai mummuna ko kuma ka je inda mai kyau ike ka yi mai kyau zaɓi naka ne ba na na facebook ɗin ma, haka ma bindiga tana ajiye kai ne zaka ɗauki bindigan nan ko ka kare kanka ko ka kashe mutum haka ma wukan nan kaga ka ɗauki wuka me zaka da ita zan yanka lemu zan yanka tumatir zan yanka nama zan amfani da ta a matsayin abin da zai taimake ni kuma zaka iya ɗaukan wannan wukar kai amfani da ta dan kai wani illa saka me laifin wukar saboda haka idan ana neman tsabtacewa ba wai hanyoyin sadarwar za a tsabtace ba a zuciyar masu amfani da hanyoyin sadarwar wannan za a tsabtace saboda zuciyarsu ita ce take sa su amfani da abin ta mai kyau ko ta mara kyau saboda haka Allah kullu halin mu ba ma son a zo a ce a daina amfani da Facebook a daina amfani saboda idan akwai gurare da ake amfani da Facebook ta mummuna hanya to akwai kuma gurare da ake amfani da wannan hanyar ta kyakkyawar hanya yanzu a whatsapp for instance ai akwai whatsapp groups da aka kafa na batanci na batsa amma kuma akwai wanda aka kafa na addini suna aiko maka da nasihohi suna aiko maka da ayoyi ko kuma suna aiko maka da wayansu abubuwa na al'ajabi da suke faruwa a duniya suna da faɗakar da kai akan duniya yanzu duk gidan da ka je a arewa matanmu wayanda wayansu ba su yi zurfin karatu ba ba su ma je jami'a ba ba su je sakandare ba yanzu suna da waya a cikin wayan nan akwai whatsapp nan akwai youtube ka je ka ga me suke kallo suna kallon abubuwa ne suke amfani su suna kallon wa'azi ko suna kallon abin al'ajabi yanzu kaga duniyar su ta daɗa faduwa sun san abin da duniya take ciki sabanin da wanda ba su sani ba to saboda haka hanyoyin sadarwa ba su ne matsalar ba masu amfani da hanyoyin sadarwar su ne matsalar to da kima na magana akan eh, kafafen yada labaru da kuma ko kafafen sadarwa da kuma yadda suke tasiri ga rayuwar jama'a al'adu da addini da sauransu a yanzu wata matsala da ta kunno kai a najeriya ita ce yadda kafafen yada labaru musamman ma dai a waɗanda aka san da su abinda ake cewa conventional media ake amfani da su wurin ruruta wutar rikici na ɓangaranci da sauransu shin ana iya cewa shi ma wannan ba abu ne da ya kamata a sa ido a kansa misali ko gwamnati ta shigo ciki domin ganin ta tsabtace shi saboda abu ne da ya shafi wato zaman lafiyar kasa da sauransu to wanda duk ya gyara ya sani ko kuma wanda bata ya sani idan rahota ya je ya rubuta wani abu wanda zai ruruta wutar addini ko wani abun nan shi ya janyo kansa ai a kusin sayin haka sai su rubuta labari na batanci akan arewa ko akan wani abu sai daga baya su kansu su fuskanci cewa kuskure nika jin ko premium times ne ko wani ta taba yin haka kwanakin baya inda ta zo ta bada hakuri ta ce gashi saboda haka ala kullu halin ba wai kafofin yada yada labaran bane ba conventional media din a reporters din su ne masu yin rubutun su ne idan akwai sai ka zauna ka ga jarida kana ta buga jarida shekara da shekaru ba wani taba cewa ga wani abu ta rubuta na batanci to amma kwaɗam sai ka samu wani ripota wanda yake da wani mummunar aniya a zuciyar shi sai tashi je wani rubutu ba tare da ya yi bincike ba to a kwasa-kwasan da muke koya musu a jami'a akwai media ethics wanda ya nuna yadda ya kamata dokokin yin labari to idan mutum zaka iya iya jan doki ga rafi amma ba za ka sa sha makwarwa ɗaya ba to idan mutum ka koya masa media ethics a jami'a ya zama journalist ya zo kuma ya yi rubutun batanci ya za ka yi ka ba za ka bi shi ka ce shi don me ya haka ba dama yana da nasa nufakar a zuciyar shi amma kafafin yada labarin saboda wasu ana ganin cewa suna rurta irin wannan wutar kabilanci saboda abu ne da ma kusan ya dade a tarihi irin na kafafen yaɗa labaru irin na yaɗa labaru a Najeriya mm. misali abin da ake cewa North South divide mm. na harkar jarida shin me yake haifar da wannan ne kabilancin ne ko ko rashin kishin kasa ne ko kuwa kokarin ganin an tunzura kasa ne ta shiga cikin tashin hankali me yake haifar da haka ni nake jin rashin kishin kasa ne wanda da yake kishin al'umma sa kasarsa ba zai so ya gana husumiya ba ko da kaji an ce ana husumiya a sakkwato ko a maiduguri ko a lagos ko abin nan ba abu ne wanda ya kamata ya sa ka ji daɗi ba saboda haka bai kamata a ce mutum marubuci da reporter yana da hannu akan yadda za a tawa da mutane hankali a kowane bangare ba aikin reporter shine ya faɗa abin da ya gani da ya san ya tabbatar da shi da sahihancinsa in baka tabbatar da sahihancinsa ba to bai kamata ma ka rubuta akai ba to wani zai dogara ne akan jita jita kamar yanzu kwanakin nan da aka ta wannan rubuta rubutan zaka ji an ce ai na ji an ce na ji an ce to shi aikin jarida yana buƙatar kwakwaf sai ka dinga bin diddigin abin ka tabbatar kafin ka fito da shi to amma saboda suna son su abin da aka cewa exclusive kowa so yake a san shine na farko to sai ga ba tare da sun abun nan ba sun sauke tukunyar kafin abincin ya dahu to sai ga kuma abin duk ya zo ya riga ya kawo husumiya to ina mafita misali kun kuda koyar da wannan eh, yadda za a gudanar da wannan aiki cikin tsafta ina mafita ga su kafafen yadda labarin da kuma wakilan kamar yadda kake faɗi eh, da ita kanta kasar gaba ɗaya tunda tana da hurumi na eh, akwai kafafe ba akwai hukumomi da aka kasasa da nufin sanya ido kan yadda irin wannan akwai kamar misali Nigerian Guild of Editors suna da matakai da suke ɗauka na wajen hukunta editoci da suke yin irin wayannan abubuwan sannan kuma akwai Nigerian Union of Journalists su kansu su ma suna haɗuwa suna yin bita kuma suna haɗa gwiwa da jami'o'i don a faɗa farkar da mutane akan abubuwan da suke yi to akwai su ire-iren wannan wanda yake janyo hankali akan yadda abubuwa ya kamata to amma wani ya san duk da waɗannan dokokin amma duk da haka dai je yi ka tobara saboda yana da wata nufaka kuma wannan ba za ka hana samun irin waɗannan mutanen ba ba za ta yi ka iya tace su ba kawai dai abin da aka sani shine duk wata jarida ta riga take yawan tada husumiya sai a daina sayanta a daina kulawa da ita a ki kai mata talla to idan suka ga an fara musu haka to dole su shiga taitayin su ko a turai akwai amina kitwa scandal sheets wani ga su jaridun an kafa su ne kawai dan batanci ko kakon kuma amma su batancin ba na kirkira ba ne nan gaske ne to za ka ga cewa ai wani musician ko wani star ya je ya yi wani abu to ya ɓoye shi amma za su je su fito da shi sun fito da shi ne saboda dalilai guda biyu na farko sun cewa mutumin nan fa ba mala'ika bane dan adam ne na biyu kuma dan su sai da jarirar su kada rubuta cewa wani yayi kaza to a kuda mutane za su yi rububin su saya to wannan kuma is an ethical mm. to kafin mu wannan bikire mu ta kotu marabin nan na rabin lokaci akwai gagarumin gudunmuwa da ka bayar wajen samar da wata bangaren adabi wajen samar da wato alƙalin ko kuma haruffa haruffa da ake cewa da abdullahi da kuma wanda ake cewa rabi'at mm. kuma da kama na bayani a turanci shi me ya jawo ra'ayinka har kai tunanin samu da waɗannan haruffa da kuma wani irin tasiri kake gani suna za su yi a cikin adabi na hausa to a lokacin da aka kirkiro wayannan haruffan alif ɗari tara casa'in da shida lokacin ne na fara waigen masu wannan cece da ake akan marubutan nan mm. to a kuma lokacin an fara kafa abin da ake cewa business centers ina ɗaya daga cikin mutanen da suka gaba da shawarwari akan wayannan business centers saboda na je america na yi karatu na yi aiki a matsayin full bright a na dawo da computer wacce a lokacin wajen dala dubu biyu da wani abu na sayata a yanzu wannan ba za a sayata eh, dala ɗari uku ba to da to kuma da eh, manhaja ta computer wato software kenan wacce da wannan manhajar na dinga rarraba mutane ana ta amfani da su da abacus computers da kuma midtown business services to abinda na lura da shi shine da nake karanta littattafan ake ta wannan cece kuce din sai na je kasuwa na sai littattafan da na sai littattafan sai na duba sai na ga eh, wajen ka da ba eh wajen lankwasa biro suke sawa suke lankwasawa sai na ce a ba za ta yi ba kamata a samu wata hanya tun da ke yanzu kwamfuta ta zo mu samu hanyar da za a abin nan a kwamfuta to haka na je na so wata manhaja ana kiranta pantographer to wannan pantographer din da ita ne amfani da ita na dauki times new roman Ah, harufan times new roman sai na kirkiro shi na lallan kwasa ka da ba da da sai na yi guda biyu ɗaya na kira shi dr abdullah wanda ke da turanci za a yi rubutu da shi ɗaya kuma na kira shi rabiat wanda suna mahaifiyata ne wanda kuma za a yi rubutun hausa da shi tsakwaro saboda hausa babu fi babu v babu x to sai na kashe nan na sa da ka da ba da din a wannan gurin to ka yadda aka yi abin nan to wannan sai ya fawa kuma sai na ce wannan harufan kyauta na yi su kada kowa ya caji kuɗi a raba su kyauta jami'o'i business centers da shauransu to haka aka babbaza su wannan ya bunkasa amfani da da wayannan akwai wani professor da ya zo wancan satin da ya zo ya kama littattafansa kyauta sai ya ce yau gani ga abdallah wanda ne amfani da font din shi saboda rubuta littafin nan yasa aka dauke moto saboda ya je sa a facebook din shi yau ya ga dr abdallah to amma babu abin da ya fi min daɗi kamar marigayi zarruk na jami'ar amadu bello na je gurin shi akan binciken ajami saboda shi ne mafi kowa sanin akan ajami gagarau ne akan dai akan akan ajami to da na je yana zaune akan tebur ne sallama bai ɗago kai ba sai na ce ranka dade na zo ne game da neman bayani akan ajami sai ya ce to ina aiki kaza da kaza da kaza waye kai sai na ce sunana abdullahi uba adamu sai ko yi zabur ya miƙe tsaye kai ne abdullahi ba abin ce ni ne sai ya kewaye zo ka kama hannuna ya ce allai maka albarka ya ce ah, akara maka allah mai kawo wannan sai ce ai font ɗinka ya muke mu wannan abin da ka yi ya ce mu saboda mun rasa yadda za mu rubuta wannan lankwashen lankwashen sai gashi kai to ni wannan ya biya mun duk wani abu da za a bani saboda malami na dattijo ya zo ce ya ji daɗin abin da aka yi kuma ilimi ya yaɗu saboda wannan to alhamdulillah da ake nuna mun lokaci wato akwai bukatar mu da hutu na harafin lokaci a game da kuka je muna tattauna da babban bako a wannan rana wato a farfesa abdalla uba adamu wanda shine kuma wato shugaban jami'a budaddiya ta najeriya da aka sani national open university of nigeria a farfesa ne a fannoni biyu a fannin da ya shafi kimiyyar ilimi wato koyar da fasahar koyar da ilimi da kuma bangaren da ya shafi wato a kafafen yada labaru da kuma a harkar sadarwa da kuma al'ada da sauran batutuwa da suka shafi wannan tare da shi kamar da kuji muna tattauna kan irin gudunmuwar da ya bayar a kan adabi da kuma yadda yake kallon wato tasirin da kafafen yada labaru na daure da kuma na sada zumunta ke yi wajen wato inganta rayuwar jama'a da kuma samar da ci gaba ga ƙasa to za mu je hutu na rabin lokaci idan mun da za mu daura kamar yadda muka saba a ci gaba da kasancewa da mu labaru da su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci madalla labarkan da sake kasancewa da ku a cikin shirin na bakonmu na mako a yau kuma da na ce muna tare da farfesa abdullah uba adamu shi ne babban bakonmu na wannan mako kuma tare da shi kai tsaye muna tattauna a kafafen na yanci wato liberty television da kuma radio tashar yanci mita da dubu a professor abdullah mun sake dawowa barka mu dai to masha Allah yanzu za mu kalli wato ita wannan budaddiyar jami'a wacce aka kafa ta tun 1983 a da cewa daga bisani an dan dakatar da ayyukanta sai kuma shekara ta 2002 da aka sake dawo da ita izo yanzu kai ne shugaba na wannan jami'a wacce eh, ita ce kusan ta farko a wato arewa maso yammacin eh, wato afirka ta yamma mm. kuma yadda ake bayyanawa mm. kuma ita ce jami'a da tafi kowace faɗi da yawan ɗalibai eh, izuwa yanzu daga kama ragamar gudanar da ita wannan jami'a wani irin ko kuma irin ya ka fuskanci jami'a lokacin da ka kasance a matsayin shugabanta to na zama shugaban wannan jami'a a shekara ta 2016 a watan fafairu to amma tun ma kafin a zo ga haka a lokacin da aka farfado da jami'ar shekara ta 2002 tare da ni aka farfado da ita a lokacin da aka kirawo professor jigide ya zo ya farfado da ita aka zo aka tattara profesoshi na arewacin najeriya da kuma kudancin najeriya duk muka tattaru a lokoja a confluence beach hotel a nan muka zauna muka kirkiro manhajar ita wannan jami'a da kuma tsare-tsaren da saboda haka a kuma lokacin bayan mun gama kirkiro wannan manhajar sai aka bani damar in zama ah, shugaban tsangayar ilimi wato dean faculty of education na shi ba na so to da shekara ta dubu da goma ta yi ah, professor jigida ya gama ah, abin nan tenuwa din shi ya gama rike wurin sai aka sake neman in zo in zama shugaban wannan jami'ar na ce ba na so to kwatsam a shekara ta 2016 sai na ji an faɗi sunana a jarida a matsayin shugaban wannan jami'ar to kuma tun da yake a lokacin president muhammadu buhari ne kuma muna goyon bayan sa ɗari bisa ɗari to sai mu ga cewa a wannan wato alfarma ma aka yi tun da ke ni dai ban san shi ba to amma kuma an saka sunana kuma ya yadda a zo a yi wannan abin to kaga ina ɗaya daga cikin abin da zan iya bada gudunmawa kuje da nake yi da ina cewa ba so ba so yanzu to na karba tun da lokaci yayi a karba tun da yake dole a taimaka masa to babban kalubalen da muka fuskanta guda biyu ne da muka zo na farko jami'an nan a Lagos aka take na biyu kuma fahimtar wani irin karatu take yi da na zo sai aka ce da ni ai an gina jami'a a Abuja an kusan gamawa amma a yanzu tana Lagos to sai na bincika sai na ga ashe daga hawar eh, shugaba muhammadu buhari zuwa lokacin da aka bude jami'ar a cewa an riga an yi kwamishinan ɗinta a wata takwas kai. kyamarorin ku za su shiga su ga su dan don su ga wurin yake to duk wannan campus din gaba ɗayansa a wata takwas aka yi shi daga hawansa wannan ya nuna jajircewar da ya yi a kan irin wannan ilimin saboda wannan shi shine kaɗai da zai ba mutane waɗanda ba su da damar su je karatu a jami'a su yi karatu wannan ilimin shine ilimin da mace tana gida a zaune a ɗaki za ta yi ba tare da zata ta yi kukurma da maza ba ko ranar jaraba ita kaɗai za ta je ta za ta jaraba wata shi kenan to saboda haka ɗauko ta daga lagos a daidaita abuja babban kalubale ne amma na ce dole a yi saboda duk wani federal agency da ka sani yana yana yana abuja sannan kuma mu ta aka ce da mu national ta kasa ce to sai kuma ta kasa ce to kamata ita a ce tana cibiyar babban birnin tarayya to shi sa an samu dan takaddama haka su ba su so ba amma dai ba da za su haka aka to kalubale na biyu shine ganin cewa wai kai ne za ka koya wa kanka karatun nan ka tafi ka je ka jaraba ba ta yiwu ba to wannan shine babban kalubalen saboda mun saba da a zauna a aji a koya maka abu mun saba da kace ai malami ne baya so na shi yasa ban ci jarabawa ba mun saba da cewa ai malami ya ga mota ta fi tasa kyau shi yasa ya ka yadda ni mun saba da cewa na je malami ya nemi ya nemi ni mace ce to mun saba da wannan mun saba da ganin laifin malamai a jami'o'in mu na rufaffun jami'o'in karafu wanda kuma a rufe suke yin yanzu sun da ke ana yajin aiki Eh, to kwarai da gaske to mun saba da ganin wannan amma ba mu saba da inda za a ce gashi an tattauna ka littattafai an baka an ce to ka je kai karatu ba ba mu saba da wannan ba to shi yasa mutane suka suka tsangwame ta suke dan baya baya da ita barin ma a arewacin Najeriya duk wanda ya taso a arewacin Najeriya ta kame ne musulmai sun saba da cewa sai ka zama muridi sai ka je gaban malami ka zauna an koya maka wannan koyon tsarin koyon shi muka tafi da shi makarantun boko to ya za a ce sai na zauna gaban malam ga allona yana karanta min yana ji ina saurara ya tabbatar cewa na iya kuma a ce wai yanzu wani ne zan yi da kaina ina kuskure ya yi gyara mun to muna da facilitators muka ce ka kira su ya za wani kira facilitators ni ni ba zan wannan ba to amma su kudu sun rungumi wannan kai tsaye ɗin farko shi yasa idan ka ɗauki ƙasashen yarabawa south west ɗaliban da suke ƙasashen yarabawa south west sun yi ninkin da ninkin ɗaliban da suke gaba ɗayan jihohin arewa har da north central inda north central kuma sun fi kowa ilimi kamar a ce kogi da kwara to ka haɗa da kogi da kwara ne da duk sauran jihohin gaba ɗayan arewacin najeriya to ɗaliban da suke south west sun fi duk wannan yawa eh, a lagos kaɗai ma yara dubu ashirin da bakwai ne a benin dubu talatin ne a abuja nan gurin yara dubu arba'in da ɗaya muke da su amma a arewa sai ka ga a waccan jihar ba za ka mu casa'in da bakwai a can za ka haka da ya tsoro tsoro tsoro tsoro to ya kuke kokarin shawo kan ita wannan matsala tunda ah, abu ne da za a ce ya sanya yankin arewacin najeriya ya zama koma baya ko kuma ah, wato baya cin gajiyar shirin kamar da aka tsara wani irin dabaru kuka fito da shi na ganin cewa kun wayar da kan ah, mutane musamman a yankin na arewa domin su karbi wannan al'amari hannu biyu matsalar ba wayewar da kai ne akan jami'ar ba a kowace jiha ta arewa akwai wannan jami'ar eh, ko kuma ɗakin wato cibiyar ta eh, a kowace jiha ta arewa akwai cibiyar ta shi ake kira study center a kowace jiha so babu jiha a arewa da za ta ce ba ta da open university abinda ma ake yi su a kudu bayan cin cibiyar ta ta wacce take capital ta jiha to alƙaryu suna fito da nasu communities kenan so akwai community study center to saboda haka ba wai ba a san jami'ar ba ne da yawa matsalar da suke fuskantar matasa talauci kudin da za su biya na registration shine matsalar wani ga yara suna zuwa gidan rediyo suna cewa sun samu admission su karanta sociology amma ba su da kuɗin da za su biya iyayen ba su iya biya ba naira dubu talatin ko dubu talatin da biyar zai ga yaro ba zai iya biya ba iyayen sai su ba su iya biya ba kuma ka ga yana da sha'awar karatun to wannan shine babban matsalar shi sa muke kalubale ga 'yan siyasar arewa cewa idan kai sanata ne ne kun ka dinga daukan yara kana ta cewa su yi kaza su yi kaza su yi kaza to ka dauki yara hamsin ka kasu wannan jami'ar ka biya kudin su na shekara hudu na kaɗan digiri idan ka yi hausa uh, rep ne ka ɗauki yara talatin idan ka yi hausa fasabula ne ka ɗauki yara ashirin don kuka ta yara yan daba suna ta binka ana sai baba sai baba sai baba za ka ga cewa a cikin yaran nan da suke binka suke mara maka baya duk lokacin da ka tafi kamfen na siyasa babu 'ya'yanka babu 'ya'yan 'yan siyasa a ciki 'ya'yansu suna dubai suna ingila suna amerika suna wani suna karatu to saboda haka maimakon ka a ta bin aita ta yaran nan ana wasu dubu goma goma suna zuwa suna shan kwaya suna me suna me suna ta mara maka baya ga rana ga gajiya sai ka tattaro su don da yawa daga cikin suna da ilimi suna da basirar su sai ka tattaro su ka ce duk mai credit guda biyar wannan shi ke abin da muke bukata duk mai credit guda biyar a kamun sunan shi sannan ka zo santa ɗin ka ce na biya wa kuɗin wani da wani wani su su hamsin nawa ne kuɗin registration ɗinsu na shekara hudu na biya mu kuma idan yaron ya daina karatu za mu gaya maka ya daina karatu ka kawo mana wani to amma ba za su haka ba to wannan shine babban matsalar ba wai rashin sanin jami'ar ba an san jami'ar duk wanda yake kowace jiya ya san akwai national open university of nigeria amma yanzu zuwa mu ya sa mun da jawo hankalin mutane a kanta to amma duk da cewa an jawo mutane hankalin mutane a kanta mutane ba su da kuɗin da za su biya registration din da aka yi da wato tsari ne na gudanar da ita wannan budaddiyar jami'a ta dogara ne kusan akan abubuwa biyu da suke da muhimmancin gaske wato batun hasken wutar lantarki da batu da ke da nasaba da wato yanar gizo wanda ake cewa intanet hanyoyin sadarwa na mafi yawancin lokaci za ka samu musamman a mu na arewacin najeriya akwai karanci na irin waɗannan abubuwa a wasu suna gani ila hakan ya haifar da nakas wajen mutane su ci gajiyar shirin kamar yadda aka ake aka so shin ba ka ganin wannan matsala ce kuma ya fi fuskantar ta ko kadan wannan ba matsala ba ce ka zama ɗalibi a national African university of nigeria baya buƙatar a ce wai kana da wani gida da janareta da me da lantarki da sauransu saboda komai da kawai ka da ka dinga yayin sa kuma yanzu wannan kamfanonin sadarwa kamar mtn airtel da sauransu suna da matsayi suna da wato eh, suna a kowace alƙarya da kowane al'umma al'ummar gungun al'umma za ka same su in kasa a su suna da data plan kuma dama mun sharaɗin mu na shigo jami'an jami'in dole su kana da email to kai tsaye mun san dalilin da ya sa muka ce kana da email saboda duk ƙauyen da kake kana yin waya dai to in ku kana yin waya to akwai data plan kuma duk mu suna eh, a sarrafa suke ta yadda ka iya sako da su akan waya ka karanta eh za ka iya karanta su ba tare da kaje wani study center din ba sai da ka baka buƙatar laptop baka buƙatar lantarki baka bukatar komai ko akwai yanzu muna shirye-shiryen cewa daga shekara mai zuwa za mu bada dinga bada lecture online malami zai zo kamar a ce economics 101 zai yi lecture online ɗalibi ya gani shi kamar da zai ga youtube daga wayarsa ba sai ya je abin nan ba ba za mu sa abu a cd ba ma saboda in ka ce sai ka sa abu a cd kada nufin mutum sai yana da talabijin ko yana da laptop da yau wato duk babu wannan za mu saka a site mu ne kawai kana zuwa kana dannawa kamar da daga youtube ko haka za ga lakcocin mu to abin da muke kokarin muke ne saboda haka ba a buƙatar a ce wai mutum sai yana da lantarki ko yana da generator ko yana da wani abin nan a'a waya yanzu ita ce saboda ko admission din ma a waya za ka yi daga kawai mai ka zaka admission din za ka je kawai ka je business center a buga maka admission letter din sannan sai ka dauka ka kai center da ka zaba sannan sai ka nuna takardun ka su tabbatar cewa kai ne sannan sai su tattauna maka duk kayan abubuwan da za ka yi karatu sai su miƙo maka shi ke nan ba za su ƙara ganin ka ba sai bayan sati goma sha uku ka je ka ta karatu idan ka samu matsala ka yi tuntuɓe sai ka kira facilitator muna da facilitators eh, muna da facilitators guda dubu biyu a duk gaba sashen najeriya mun samu facilitators ga website insu nan ga sunan su nan ga hoton su nan to kai kuma a matsayin facilitator da ka ji mutum ya kira ka zai gaya maka ce suna na wani ga lamba ta moun 123456 ko ma dai menene to ka san ɗalibi ne sai ka sai ce da kai ni fa ban gane wani abu da nake karantawa ba yaya za a yi sai a wayan zai maka bayani ko kuma ce to ka ga mu haɗu a study center dama mun tanadi ɗakuna eh. na consultation to eh, sai ku haɗu da kai da shi sai maka bayani shi kenan ku tafi to sai na ga wasu ɗaliban ma suna da dabara sai su su haɗu kamar su su goma sai su samu wani malami guda ɗaya eh sai ya koya musu abin in ka so kai haka wannan ruwanka mu ba mu ce mutum ya haɗu da kai face to face ba in ba facilitation ba to saboda haka ba a bukatar duk wannan abubuwan da convention university suke bukata kuma abu da muke 24/7 ba mu taɓa rufe jami'an nan ba babu yadda yajin aiki ko musgala da ratin babu wanka da jam amma dole ka bi ta hanyar jam saboda NYC ba za a baka abin NYC ba yanzu ba an nuna cewa ka bi ta hanyar jam ba to amma wannan ba wai sharadi na karatun ba sharadi ne na shigowa wanda kuma gwamnati riga ta kafa wannan ba wai ba za ka je ka yi jam ba ba wanka da post UME duk ba wanka da wannan abubuwa a baya ka ga kai magana game da wato yadda ake samun bambanci misali na yawan ɗalibai da arewacin najeriya da kudancin najeriya da sauransu shin akwai wani tsari da ake cewa quota system a ɗaya ɓangare misali na rufaffiyar jami'a a ce kowace jiha tana da gurbi na ɗalibai da za ta kawo shin ba ku da irin wannan tsari ne da zai kawo daidaito a ita jami'ar to an zo namu national na hmm. kowa da kowa ne oh. kai za ka kawo kanka kai zaka su wannan kwamishin din za su yi council din su ne suke kayyajewa mu yanzu ai tagen shi chairman of council din wato shugaban eh. ah, masu sarrafa jami'ar ya ma faɗa ya ce miliyan ɗalibai miliyan ɗaya muke nema to amma babu inda zaka ce ga inda miliyan ɗaya za su fito wanda da yake so ai kasuwa muke wanda abu ɗaya yake wanda ya ga yana so ya zo wanda ya ga bai zai iya ba shi kenan shi yasa muka ce wayanda ba za su iya din ba to 'yan siyasan mu na arewa su taimaka musu su yi saboda suna gina al'umma ne wannan yaron da yake binka yake muka kirari yake muka kuri ga rana ta buge shi kakari da yake yi ga wari da yake yi ga yunwa ka ba shi kwaya ya sha ido ya yi jajajiro ka ba shi barandami ka ce doka mutum ni kuka rufe nan ba shi abin da zai ilimi ya zo a wannan jami'ar in ya riga wannan ilimin shi ma ya zama mutum wani wata rana shi ne zai mai ka amma ba ɗanka da yake can dubai ba ka ce ya zo kuma ya mai ka. a ci gaba da cutar talakawa ya suke sauraron ku game da irin wannan ah, hudu ba da kuke musu ko kokarin jawo hankalin su a yin ba na jin ma akwai wanda ke sauraron musu da cikin yan siyasa din mutum ɗaya ne yake jin naga yayi abun a zo a burge in dai wajen wannan harkar ne shine Bello Masari na Katsina Bello Masari na Katsina ya gina study center a Katsina wanda yake idan mutum yanzu ya zo nan headquarters National Open University ya ce yana son ya buɗe study center eh, eh, inda cibiyar karatu a jihar su ko kuma a ƙauyen su abin da muke za mu ce da shi shine je ka garin masari a katsina ka ga yadda ake saboda ta duk wata ka'ida da ake bi ya riga ya cika ta kuma da aka gama ya ɗauki takardar mallaka ta filin ya bayar dama shine sharaɗin mu zan a yanzu haka a lahafiya muna rigima da wayansu manoma sun ce wayan inda aka kafa wannan cibiyar gonar ubansu ce sai aka suna son a ba su kayan su to da an kama cibiya ana nazari suka ce su ba mu ruwansu su ne suke suka suke suka noman doyar su sai aka so a su a basu kayan su to amma saboda a gudu da wannan shi sa muke cewa a ba mu takardar mallaka ta tabbatar cewa wannan ta wuya an an sarandan shi ya zama federal government property hmm. saboda haka babu wani ne dai wani daga cikin jikokinsa nan da shekara eh, ashirin ya zo ya ce wannan gonar da mu ce eh saboda bai da certificate so bello musari ya yi rawa gani kuma duk wanda ya zo nan gurin eh, yana neman yaya zai bude cibiya sai mu ce je kan masari ka gani a katsina kuma muna alfahari da cewa a arewacin najeriya aka yi irin wannan to shi kadai ne dan siyasa da na san ya riga ya yi wannan na bincike kenan cikin gwamnoni 19 na arewacin najeriya da dimbin yan majalisar dattawa da na wakilai da muke da su babu wanda da irin kiraye-kirayen da kuke wanda ya kalli wannan al'amari ni dai ban gani ba gila akwai wani yayi amma ni dai ban gani ba to to me yasa suke kasa a gwiwa idan an dubi cewa eh, musamman yankin arewacin Najeriya shine kuma baya a bangaren ilimin nan da ake magana an ga kuma tasirin da hakan ke yi me yasa suke kuma baya ko kasa a gwiwa kamar al'amari akai ka faɗa kai kace suke kasa a goyo ni ba ni na faɗa ba to amma ne idan mutum guda ɗaya kaɗai to ni dai na riga na san dai a cikin dai yan siyasan mu babu wani wanda ya kafa amma akwai masu yunkurin kafawa sakamakon wannan kiraye kirayen tabbas zan gaya maka aminu suleiman goro yana nan yana kokarin kafa eh, state centers guda biyu a kwaciri a fage da kuma fage proper baro jibril sanata baro jibril shi ma yana nan yana kokarin yin wannan a kawo sumaila shi ba gina waye ba amma sumaila youth development center eh. ya sa federal ministry of youth and sports ta bamu har da certificate din da komai da komai aka bamu to in banda wayannan yan siyasan na Kano wanda kuma ni abin da nake gawa yan siyasa Kano shine wannan dai abin da nake nake wa'azin kai cewa maimakon ka dinga tara yara suna binka ka gina wani abu to baro jibrin aminu suleiman goro kawo sumaila da kuma yanzu honorable mustapha baladawaki. sun zubar da constituency project ɗinsu akan abin da za su yi eh, sun ɗauki wannan kalubalen eh, amma shauran jihohin babu wani ɗan siyasa da ya ce da mu shi ya ɗauki nauyin ya kafa constituency eh, ya kafa study center a matsayin constituency project akwai wani daga haɗe da yayin wannan yunkurin ko daga baya ya ɗan dakata amma satin da ya wuce na ga sun sake aikowa cewa suna son su yi to amma wayannan na Kano ba wai za su yi ba ne a'a an ma gina an ma fara a fage da kwaciri an yi foundation an fara ginin wannan rabin mustapha bala dawaki januari za a je a fara foundation din to wani zai ce akwai bukatar kila kuma ku rika tattaki eh, kuna tattaunawa da irin waɗannan mutane kila a ofisoshin su ko a kungiyoyin su kamar yanzu kungiyar arewacin gwamnonin arewacin najeriya sha tara akwai shugabanta da sauransu kila akwai bukatar ku rika zuwa domin tattaunawa da su kuna nuna musu mahimmancin yin hakan eh tabbas wannan yana da kyau a dami haka sai ta talafa sai mun ga wanda kujerarsa ta zauna dandam don yanzu da yawa tana da girgiri to wanda kujerarsa ta zauna dandam ya koma idan tana ta dan fitankata to yanzu ta koma gab ta zauna to sai mu je mu same su a kungiyance mu ce da su to ga bukatun mu mu ga abin da za su yi to da yake ana batun ilimi ne um, mafi yawanci da zaka ke ga mana halin da ake ciki game da yajin aikin malaman jami'o'i rufaffun jami'o'i mm, mm. Um, batun ilimi a Najeriya yana samun koma baya ka ga mana da waɗannan manyan mutane 'yan siyasa ke kwashe 'yan suna kira kasashen ƙetare shin ana iya cewa rashin mai da hankali ne daga ɓangaren mahukunta na samar da isassun kudaden da ake bukata ko ko dai wani tsari ne da aka yi da gangar domin a ila karkace ko kuma a hana a dakile hanyoyin da 'ya'yan talakawa za su samu ilimin da zai taimaka musu a gaba a rayuwa ba na jin wannan ne abin da ke jin dalilin da yasa ake samun matsala da eh, ba da ilimi cikakken kulawa shine ba ilimi ne kadai yake gaban gwamnati ba akwai abubuwa guda biyu wanda suke su suna da mahimmanci akwai lafiya akwai kuma noma idan baka da lafiya ba za ka iya karatu ba idan baka da cikakken koshi ba za ka iya karatu ba saboda haka wannan guda ukun kowanne yana da bukata a mai da hankali a kansa kuma saboda haka gwamnati tana tana ta kokari tana tanga tanga ta ga yaya za ta yi mai ake cewa daidaituwa tsakanin wa'annan guda uku da suke da bukata za ka iya cewa hanya hanyoyi masu kyau da menene wannan duk ba wani abu bane illa iya ka dinga kakkauce ramumukan da suke nan gurin amma abinci yana da muhimmanci saboda haka dole a inganta noma a tabbatar da cewa an sa mutane fertilizer yadda za su yi noma su ci ciyar da kansu dole lafiya a kula da ita saboda idan baka da lafiya ba za ka iya yin komai ba nake jin ma lafiyar ita a farko sannan sai abincin saboda idan kana lafiyar ko ba ka da abincin in dai ka isasshen lafiya ce da kai eh za ka iya motsawa to saboda haka da lafiya da abinci sannan sai ilimi to nake jin gwamnati tana ta kokarin ta gaya za ta adjustin din wannan abubuwan to ana nan dai ana ta neman mafita tsakanin wayannan abubuwan eh, idan aka yi la'akari da alƙaliman za a ce misali kungiyar ci gaban ilimi ko abin ta duniya da ake cewa unesco tana da wani wato mataki da take so gwamnatoci su kai na samar da kudade a fannin ilimi a kamar daga jihohi har ma gwamnatocin tarayya amma a kasashen wato a najeriya za ka samu ana samu ana ba da mafi karanci kusan kashi in ya yawa a cikin kashi goma cikin kasafin kuɗi ake ba da bangaren ilimi wasu ma suna ba da ƙasa da haka ɗin shin ana iya cewa kullum dai magana ce ake ta baki ko kuwa gwamnatocin nan suna da zimma da ganin cewa sun inganta fannin na cikin da kai ai babban abin da ke fuskanta kowane gwamna kuma kowane shugaban kasa shine yadda ya zamanto cewa bukatun suna da yawa kuma fannonin suna da muhimmanci saboda haka kokari kake ka wa kowanne tunda ke ba za ka iya baka da kuɗin da za ka iya rarrabawa kowa da kowa akwai bangaren lafiya akwai bangaren noma akwai bangaren ilimi wannan su ne manya-manyan jigajigai guda uku to in an ce da kai yanzu misali kai kana da 'ya'ya sai ka tashi da safe wannan ba shi da lafiya wannan ne jin yunwa kuma za su tafi makaranta makarantar za ka kai su ko ku asibiti za ka fara kai su ko ku abincin za ka fara nema musu to in ka ba da wannan amsar to ka ba wa gwamnati mafita to to ah, da ke ba a zan ba da da ke yi ah, batun wato tallafi don suna ganin cewa gwamnati kaɗai ba ta iya ɗaukar irin waɗannan al'amura ƙasashen da suka ci gaba za ka samu akwai masu hannu da shuni da kamfanoni sukan zo su sanya hannu su haɗa ƙarfi da ƙarfe da gwamnatoci domin inganta ɓangaren ilimi akwai abin da ake cewa corporate social responsibility muna da kamfanoni da suke ayyukansu a Najeriya suna samun kuɗaɗe da sauransu amma kaɗan ne daga cikin suke mai da hankali shi ta yaya kake za su iya haɗa hannu da gwamnati domin a cike wannan gibi gwamnati ta riga ta dauki kyakkyawan matakai akai cewa duk wata riba da suka samu dole su bada kaso biyu na ribar su idan suka bada kaso biyu na ribar su aka tattara su a matattara guda daya gwamnati ta tara wannan kuɗin ta mai da shi tet fund gaba ɗayan jami'an nan daga ganta da tet fund aka gina ta kuma tet fund duk shekara sai ta bawa kowane jami'a inda ta gwamnati ce kowace jami'a naira biliyon daya saboda aikace aikace saboda haka gwamnati ta ta kamfanoni ta tilasta musu suna biyan haraji na ilimi wannan harajin na ilimin shine ake tattara shi ake kai wa tetfan wanda dr abdullahi bafa fuci yanzu yake shugabanci to shi da ya zo sai ya lura cewa jami'o'i da yawa ba su samu damar yin amfani da kudaden da aka ba su ba a shekarun da suka wuce sai sai ya fito da abin da ake cewa maja idan dai har za ka kawo tsare-tsaren abubuwan da kake son kai to sai a haɗo maka duk kuɗaɗen da baka tattara da su ba sai a haɗo ka gaba ɗaya sai a baka sai ga jami'a ta tashi da biliyan biyu biliyan ɗaya da wani abu to ta haka za ka iya ci gaba da wani abu to ka nake ganin gwamnati ta taimaka wajen tilasta wa kamfanoni su fitar da wannan harajin nasu akai wa tatfan to kaga gwamnati ta riga kamfanoni duk kamfanin da ce ba zai yi ba yanzu ya yi daidai saboda dama yana biyan kaso haraji na wannan wannan eh, abu ne wanda gwamnati kuma ta fitar da doka akai ya zauna da randam to sai shauran corporate social da su kamar bankuna da shauransu da suke yin wannan su ma za su iya yi amma abin da su iya yi kaɗan ne ba za su iya yin ɗaukan nauyin abubuwan da yawa ba kuma manta duk bankin da ya baku kuɗi to yana son akwai wani abu talla yake to da ƙarshe saboda lokaci eh, yana hararen mu um, jami'a daidai jami'a ta national open university nigeria a kamar da ka gaya mana an asasa wato abubuwan ci gaba kama dai daga batun faɗaɗa ta da samun mata da cibiyoyi da inganta yanayin aikin ta da sauransu ina kake so ka gaita wannan jami'a ta kai ne kafin a ce wa'adin wato shugabancin ka a wannan jami'a ya kawo so nake ya zamanto cewa mace da take gidan mijinta mijinta ya hana ta karatu yana ganin cewa za ta zo ta yi gwagwarmaya da maza mm. baya son ta karatu to wannan matar nake son a ce kafin gama ta tana cikin jami'an nan so nake firzina wanda aka saka shi a kurkuku aka kulle shi shekara biyar da sama ya yi wannan karatun so nake mutumin da yake a idp yana gudu daga bala'i masifa eh, ya zo ya wannan karatun so nake dan a caba ya yi ne ya yawon a caban shi ya zauna ya huta ya ɗauki littafi na ya karanta ko ya karanta a waya ya shigo wannan jami'ar so nake dan keke napep dan a daidaita tsaho ya shigo wannan jami'ar so nake dan wilbaro fusha ya shigo wannan jami'ar wa'annan su ne ake ganin su a ƙasan ƙasan al'umma idan Allah ya sa suka san da wannan jami'ar suka shigo wannan jami'ar to sun ɗaga darajar al'umma to wannan shine burin mu a ɗaga darajar al'umma masha Allah muna godiya kwarai to salamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah masha Allah wato shugaban jami'ar abu uh, daɗiya ta Najeriya National Open University kuma da kuka ji uh, tare da shi muka tattauna a cikin shirin na mu na mako na wannan mako uh, da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da shi muna kuma godiya da wannan dama da ka mu alhamdulillah to a madadin sa da sauran jami'an mu da suka kai goro suka kai mari wajen ganin shirin nan ya kammala a ni shafiu suleiman nake cewa a mutara shi ne gaba idan Allah ya kai